programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis biyar ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim kalama si Garba muka sake dawo a cikin shirin mu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta yi karin haske kan sauke Alhaji Muhammadu Bello Kirfi da masarautar jihar ta yi daga mukamin wazirin Bauchi. Eh, gaskiya ne ah, sun kawo mini takarda na ainihin sallaman alhaji muhammadu bello kirfi daga matsayin wazirin bauchi a wannan lokaci wanda tuni aka maye gurbi garkuwan bauchi za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda matsalar karancin man fetur da tsadarsa a wasu sassan kasar ta jefa mutane cikin mawuyacin hali. Muna kuma tafa da rahoto na musamman kan zaben shugaban kasa da za a yi a watan gobe a Najeriya da kuma labaran wasanni. amma ku duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an da lafiya ga labaran. Yau Alhamis shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 36 a yakin da ya kaddamar kan Ukraine saboda hutun kirsa mutum 'yan daɗaɗɗiyar ɗariƙar Orthodox. putin ya umarci sojojin rasha da su dakatar da kai hare-hare kan kasar da ke makwabtaka da su na tsawon kwana guda da rabi daga yammacin gobe juma'a a cewar fadar shugaban rasha ta kremlin 'yan ɗariƙar orthodox da yawa ciki har da waɗanda ke rasha da ukraine kan yi bukukuwan kirsa mutum ne a ranakun shida da bakwai ga watan janairu tun a farko a yau dinnan alhamis patrick krell shugaban ɗarikar ta orthodox da ke birnin moscow kuma mai goyon bayan fitin a mamaye ukraine ya yi kira ga dukkan bangarorin biyu da ke yaƙi a ukraine da su cimma wata yarjejeniya ta kwance ɗamara saboda hutuna kirsimati to sai dai ukraine ta yi watsi da kiran a matsayin wani tarko wanda ya kamata a yi kafa-kafa da shi wani gungun 'yan ra'ayin riƙau na gidi a majalisar wakilan amurka ya sake taka birki ma dan majalisar wakilai daga california kevin mccarthy a yau dinnan alhamis a yunkurinsa na zama kakakin majalisar dokokin amurka a ci gaba da turjiyar da suke yi cewa shi bai da cikakkiyar azama wajen kare muradun 'yan ra'ayin rikau a rana ta uku ma da aka yi kokarin samun shugaban majalisar wakilan mai kujeru 435 ta kasance kamar rana ta farko da ta biyun inda makati wanda ya shafe shekaru shida yana dan majalisa wanda kuma shine shugaban 'yan republican a majalisar a yanzu ya kasa yin nasara wajen samun adadin ƙuri'un da ake bukata don samun wannan matsayi na kakaki 'yan republican 201 ne suka yi wato suka goyi bayansa a zagaye na bakwai ɗin wanda wannan adadin ne ma ya samu daga cikin zaɓukan da aka yi a farko a ranakun talata da laraba duk da yake ya yi ta mika wasu wato mika wuya kan wasu daga cikin bukatun masu tsatsauran ra'ayin rikau din game da ka'idojin tafi da harkokin majalisar don zawarcinsu an baje majinyata akasari tsofaffi kan madaukan marasa lafiya a lunguna da sako-sako na asibitoci inda ake ta basu iskar oxygen yayin da cutar covid-19 ke ta yaduwa a beijing babban birnin kasar china asibitin chunyuanglin wanda ke gabashin birnin na makare da sabbin majinyata a yau dinnan alhamis zuwa safiyar yau dinnan an samu karancin gadaje kuma motocin daukar majinyata na ci gaba da kawo waɗanda ke fama jami'an kiwon lafiya da likitoci waɗanda tuni ma suka buwaya na ta rugawa suna ɗaukar bayanai inda suke ta tantance matsalolin da suka fi muni don su fi ba su fifiko dada yaduwar da cutar ke yi tsakanin marasa lafiya waɗanda tun dama ke buƙatar kulawar asibiti ya biyo bayan dakatar da tsauraran matakai da china ta yi ne a watan jiya bayan wato kusan shekaru uku da aiki da dokar hana wato ta hana tafiye-tafiye rufe makarantu wanda hakan ya yi matukar illa ga tattalin arzikin kasar wanda hakan ya haifar da zanga-zanga wadda rabon a ga irinta tun a ƙarshen shekara ta 1980 to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Papa Francis ya jagoranci sujjadar jana'izar tsohon Papa Roma Benedict a yau dinnan Alhamis, inda ya kwatanta wasu daga cikin manufofin mutumin da ya gada din. da na yasu Almasihu a jawabinsa gaban daban masu makoki a dandalin St. Peter's Square. Yayin da wata babbar kararrawa ke kadawa wasu mutane goma sha biyu sun ɗau akwatin gawar Benedict suka fitar ga babbar majami'ar a St. Peter's suka ajiye a harabar majami'a mafi girma a duniya. Nan da nan aka barke da tafi a tsawon babbar hanyar cikin ginin. wadda aka game ta da tururi a matsayin alamar girmamawa ga benedict wanda ya kasance wani gwarzon masu ra'ayin riƙau a majami'ar ta roman katolika To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To majalisar masarauta mai martaba sarkin Bauchi Alhaji da Suleiman Adamu ta zaɓi sabon wazirin Bauchi biyu bayan sauki Alhaji Muhammadu Bello Kirfi da ke rike da mukamin bisa zargin da ake masa na rashin daraja da kuma girmama gwamna da gwamnatin jihar Bauchi. Ga Abdulham Muhammad da karin bayani daga Bauchin. jaririn daga mukamin mukaminsa mai dauke da sa hannun sakataren majalisar masarautun alhaji shehu mudi muhammad ya ce sabili da haka bisa zargin da masarautar ke yi an warware masa rawanin sarautar jirin bauchi takardar da ta fito daga majalisar mai matawa sarkin bauchi an rubuta ta ne a ranar biyu ga watan janairun shekarar 2023 daga bisani na tuntubi kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautun gargajiya na jihar bauchi alhaji nuhu zaki ko ya san da batun cire wazirin daga mulki eh, gaskiya ne mhm. ah, sun kawo mini takarda na ainihin sallaman alhaji muhammadu bello kirfi daga matsayin wazirin bauchi a wannan lokaci wanda tuni aka maye gurbi garkuwan bauchi a promotin din Musa zuwa ainihin matsayin wazirin Bauchi a yau. Alhaji Bakari ke. Eh, insha Allah. Sai dai kuma in ji cewa Alhaji Nasiru Ibrahim Darazo mai magana a madadin iyalan Alhaji Muhammadu Bello Kirfi ya ce batun cirewar da aka yi batu ne na siyasa. Sunana Nasiru Ibrahim Darazo. Ni ne mai magana a madadin Alhaji Muhammadu Bello Kirfi wazirin Bauchi. Ah, wazirin Bauchi an cire shi. Eh a wannan ai cire shi ai maganan siyasa ce ba wai wata aba daban bane tunda ba masarautar Bauchi ne ta cire shi a wazirin Bauchi ba. Amma takardar ta fito daga masarautar Bauchi ne. Ai sai ka duba ka gani masarautar Bauchi an ba ta umurni ne daga bangaren Department for Local Government. To ba ganin masarautu a jihar Bauchi suna karkashin ma'aikatar kananan hukumomi ne da al'adu na sarautun jihar Bauchi? Karkashin ma'aikatan ƙananan hukumomi da al'adu amma haka kawai ai masarauta ba ta da raɗin kanta ka je ka bincika masarautar roci. sai dai kuma in ji cewar wani mazaunin garin bauchi suleiman ba'agale bai ji daɗin hakan ba ya kuma shawarci tsohon wazirin da ya rungumi kaddara. Salamu alaikum sunana Suleiman Hassan Isa Ba'agale to sai dai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gaskiya da na tashi na samu wannan labari na razana na birkita ban ji daɗi ba to amma ni abin da nake so in ba shawara sai ya ɗauki kaddara amma kuma gaskiya a matsayinsa na dattijo wanda ya kai shekara tamanin bai kamata da man ya sa kansa a harkokin siyasa ba. A wata sabuwa kuma diyar tsohon wazirin Hajiya Sa'adatu Bello Kirfi ta yi murabus daga mukaminta na kwamishinan kasuwanci da kananan masana'antu na jihar bauchi tsohuwar kwamishinan ta aike da takardar sauka daga mukaminta din ne jiya laraba 4 ga watan janairun shekara 2023 zuwa ga ofishin sakataren gwamnatin jihar bauchi inda take godewa gwamnan bauchi sabida damar da aka bata ta kasance ɗaya daga mambobin majalisar jihar jiha bata dai bayyana dalilanta na yin murabus din ba abdulhamu muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya To matsalar man fetur da ake fuskanta a Najeriya ta soma shafar makwabciyarta ta jamhuriyar Nijar wacce wani kasan amfani da manta kan dogara ne da na Najeriya. Rotanni sun yi nuni da cewa matsalar karancin man ta fi kamari ne a jihohin Agadas Maradi da kuma Zindar. Inda Agadas ake sai da litan man fetur akan sefa 120 kwatankwacin naira bakwai kamar da za ku ji a wani rahoto da Hamid Mahmud ya aiko mana. Karancin man fetur ɗin da ake fuskanta da kuma tsadarsa a wasu jihohin Nijar na ci gaba da haifar da imbin matsalolin sufuri da kuma harkokin rayuwa inda agadas ake sayar da litar mai a kan sefa 120 kwatankwacin naira 700 wannan ya haifar da wahalhalu masu yawa ga mutanen da suka dogara da man kuma sukan sha wahala kafin samun man fetur kin sunana iliyasu na zo nan shan mai mai ya kara kuɗi abinda muka saba gani ba shine yau muka gani ba kusan mai ya hauhawa yadda ba a tunani a can baya mai nan ya zauna har ɗari ɗari ba goma tamanin amma sai kai har ɗari da ashirin ba ma wani guri ba za ka samu shi a ɗari da ashirin wani guri da ka da ashirin ma sai ka nemi ka rasa shi. Sunana Ari masar mai gaskiya ya yi tsada. Da mun saba akan hanya muna saye duk inda muka tardo ana sai da mu a gome tara yanzu suna ce mu dari da ashirin kuma mun ba mu saba ba da mu je station mu sha wanga yanzu yana da wahala samu mai. Sunana ni Hajara idan za ka taya daga wagga unguwa zuwa wagga unguwa dole sai ka ɗauki abin hawa. Da na saba biyan dala arab. To yanzu abin ya kai har dala satin kuma gashi wuri kusa. Kuma abin ba wai iya masu abin hawa bane kaɗai ya shafa kuma abin ya shahi mu. Karancin man fetur kin ya faro ne daidai lokacin lokacin da tarayyar najeriya ke fama da karancin man wanda yawancin al'ummar yankunan ƙasar Nijar kin sun dogara da man fetur kin da ake shigo da shi daga Najeriya saboda sauƙin sa duk da cewa Nijar na da nata. Malam Abubakar yana daga cikin masu sayar da man fetur kin da ake shigo da shi daga Najeriya. Najeriya su ma su da kansu yanzu suna cikin wannan matsalolin mai matsalar Najeriya ta shafe mu. Gaskiya a cikin kwanukan ga yayi wata tsaya wadda ba mu masu saida ba masu siye ma sun san abin da kan saboda ya kai wurin da saboda yanzu wayan suna da mai 120 130 da yana ne kaka mutane su sai shi wajajen mu saukin shi gaskiya ana fuskantar karamcin shi sosai saboda duka masu sai da man gaba wanda za ce maka eh yanzu lalle abun nan yana shigowa kai da kai kowa na ganin karamcin shi sosai tsadar man fetur kin dai ta sayi hauhawar farashin ababen hawa musamman a da sahun da jama'a suka dogara da shi wajen gudanar da zirga-zirga Malam Haruna Ibrahim mamba a kungiyar masu sana'ar adaidaita sahu a Agadez. Mu adaidaita ne muke. Abin da dai sha mana kai dai mu wanda ya ci mana tuwo a ƙwarya fi lai bisa manga. Saboda dai inda ka neme shi sai a ce da 120 saboda da muna sayan shi har gomiya tara har tamanin da biyar. Tunda mu ciki suke ɗawainiyar ciki suke samun amfani ciki kuma ciki suka mai da amaniyar biyan buƙatar su. To amma yanzu ɗaukar fasaje dala sittin ne akwai har wurin 100 manya ya tsada. Dubban matasa ne dai suka dogara da sana'ar sarandan mai da suke sayarwa daga tarayyar Najeriya saboda saukin sa. To sai dai kungiyar matasa na ganin ya kyautu gwamnati ta bullo da wani tsari na inganta rayuwar matasan. Abdurrahman Adamu mamba kungiyar matasa a Gadas. Dama matasa ne suke eh, yawan amfani da harakar kawo isan singa na bayan fage dai. Kenan dole ne sata ta yi yawa da tare-taren hayoyi. Abin da muke so ga ga gwamnati mu matasa ya samu ya dan tallafa mana. Ko da ma abin da dai kamata za mu zanka zuwa mu Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. To ha yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. A ranar 25 ga watan Fabrairun wannan shekara ta 2023 ne kimanin 'yan Najeriya fiye da miliyan 95 ake sa ran za su yi da fifi a rumfunan zaɓe don zaɓen shugaban da zai jagoranci mulkin Najeriya na shekaru hudu. 'Yan takara goma sha takwas ne daga jami'iyu daban-daban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta amince za su shiga zaɓen. Tuni dai ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'ar Najeriya suka fara tallata 'yan takarkarunsu da kwaɗaitar da jama'a su goyi bayansu. A ƙarshen makon jiya ne tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana goyon bayansa ga ɗan takarar shugabancin ƙasa a jami'iyar leba Peter Obi. A wata doguwar wasiƙa Obasanjo ya ce duk da shike dukkan 'yan takarar ba tsarkakakku ba ne, amma wajen halayya da ayyuka fahimta da ilimi da ɗa'a da ma ƙarfin jiki da ake bukata don gudanar da aiki musamman ganin yadda ƙasar ke tafiya a yau ba kowa sai fita obi. To sai dai a daidai lokacin da Obasanjo ke bada ra'ayinsa ita ma kungiyar Fulani ta bayyana goyon bayanta ne ga Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. A wani taro da al'ummar Fulani daga jihohi daban-daban suka halarta a Jos Fadar jihar Filato sun bayyana cewa Atiku Abubakar shine ya cancanci mukamin shugaban kasar Najeriya. Sunana Sa'idu Mai Kano, shugaban matasan Fulani a Najeriya. Mun haɗu ne mun zauna domin mu fidda mutum ɗaya wanda in Allah yarda shine zai zama shugaban kasa mai zuwa. Shine mu da mu na Fulani Najeriya gaba ɗaya. Muka amince mu ba za mu yi musulun musulun ticket ba za mu yi inda musulmi da kirista suke don akwai addinai biyu manya a kasan nan su ne musulunci da kiristaniti kuma babu wani kwararre a cikin manyan 'yan siyasan nan kamar alhaji atiku abubakar wanda ya yi vice president shekara takwas ya san sirrin kasan nan to saboda haka shi ya sa muka duba muka she mu fulanin najeriya mun yi ittifaki tunda arɗoɗi da suka zo nan sun kai dubu biyu ardo ardo kawai ai kun gansu banda wakilansu da su madaki su ne muka ittifaki gaba ɗaya da magana ɗaya a kan mu za mu zaɓi alhaji atiku abubakar a matsayin shugaban kasa mai zuwa. Al'ummar Fulani a Najeriya na da ƙungiyoyi daban-daban kowace ƙungiyar Fulani Alhaji Sa'idu mai Kano ke nufi ta amince da Atiku Abubakar? Duk wanda ƙungiyoyin suke jagoranta su ne ardodi. to dukkan mu mun zauna a nan yau mun haɗu mu ardodin najeriya duk sun haɗu a nan duk wakilansu sun zo su ne ai kungiyoyin ga limamin miyatti allah na kasa malam isa Baffa shi ya yi addu'a shi ya yi zawabi a madadin miyatti allah ma babu wani kungiyar da baya nan yau me ku yake da shi wanda kuke ganin kamar idan ya zo zai kawo wa'ansu sauye-sauye masu inganci a nan ƙasa ai shi mai girma wajirin adamawa mutumi ne wanda ya san kan siyasan kasan nan ya san kan sikuritin kasan nan wanda kuma bai da kabilancin addini ko kabilancin kabila uban kirista uban musulmai Shi ma Alhaji Ɗanladi Ciroma ya ce suna addu'a ne Allah ya zaɓa musu mutum nagari. gari. A kudurinmu shi ne muna addu'a. Allah Ubangiji Allah ya mana zaɓe nagari gari, ya kuma ya bamu shugaba adili wanda zai iya tafiyar mana da ƙasar nan fiye da baya. Domin a baya an yi irin wani tafiya ba a nemi izinin Allah ba an yi ta yi abu kaman dole sai Allah ya bar mu da kayan to yanzu muna son Allah ubangiji Allah ya mana zaɓe mafi alheri duk wanda Allah ya bashi matsayi na zama shugaban kasa mai kake fatan ganin an yi ma mutanen ku fulani da kuma al'ummar Najeriya gaba daya to alhamdulillah na farko dai muna fatan alheri da duk wanda Allah ya bashi domin wannan duk abin da ake hasasai ne muna fatan Allah ya ba nagari gari kuma mai tausayi wanda kuma zai canja kasar nan ta koma kamar yadda da muka santa akwai matsalan kiwo akwai kuma matsalan tsaro to tunda akwai matsalar tsaro kuma dole in ana yin amfani da shugabanci shugabanni na makiyaya to in Allah da in gwamnati ta bada haɗin kai abubuwa da yawa za su yi sauƙi insha Allah. A ɓangaren Fulani matasa kuwa, Comrade Umar Ibrahim Maudo daga jihar Bauchi ya ce suna kan tarurruka ne don faɗakar da junansu da gindaye sharuɗa wa 'yan takara. yanzu haka mun yi taro na gamayyan kungiyar fulani a abuja ya fi so ashirin saboda wannan zaben da muke shigo saboda fulani sun shiga wani yanayi a kasan nan ba fulatani yau in ganka ba na baka masauki ba saboda abubuwan da ake blackmailing ake bata mana suna to yanzu mun fito kuma muna da kungiyoyin da zamu goya ma mai martaba kuma wazirin adamawa alhaji abubakar ya zama shugaban kasa a wannan karo idan Allah ya ba wani mulki ko da shi wazirin Adamawa ne me kuke bukata a matsayinku na matasan Fulani zai fuskanta domin a kyautata muku duk wani dan takara da zamu yi kokari mu mara masa baya muna da sharidodin mu da ka'idojin mu kaman kwanakin baya an yi wani taro a Yobe a kungiyar Fulani Miyati Allah Magban president ya ce shi baya tare da kowane ɗan takarar shugaban kasa saboda sai sun gama tattaunawa mun gabatar da damuwoyin fulani da muke da su ba fulanin cikin gari ba fulani da suke dajuka da ƙauyuka da mata su ne suke shiga yanayi to mu duk ɗan takarar da yanzu a tiku abubakar sai mun gaya masa duk abin da zai ma fulani idan ya hau shugaban kasa in ya amince in bai amince ba za mu sake kiran kuma mu gaya muku ba shi damu ba Gabarista Umar Shitiyan da ke zama kusa a jam'iyyar APC kuwa Bola Ahmad Tinubu shine ya cancanci shugabancin Najeriya. Zaben nan mai zuwa 'yan Najeriya gaba ɗaya sun fahimci abu guda suna son zaman lafiya da juna saboda haka dole a bi ka'idodin da zai kawo zaman lafiya. Mun saba ana juyi ne ba ni ba ni ake mutum shugabancin ƙasar nan arewa ta taba sai ta miƙa ma kudu ita ma ta taba saboda a zauna lafiya. In za a yi adalci a ji tsoron Allah ya kamata a bar mutanen kudu su masu taba a kudun 'yan takarar da suka hito ba su da yawa a cikin apc tinubu shi ya ci mu inda muka tsaya kenan ba. batun shugaba da mataimakinsa suna daga addini guda barista umar ya ce cancanta ake bukata ba siyasan addini muke ba abin da ake yanzu shine ana neman shugaba ne tinubu ne mataimakinsa shatima ne daga borno ni ban ga wani damuwa a wannan ba ba yau aka fara wannan ba lokacin su saddauna ma ya saddauna sokoto ahmadu bello shine shugaban npc ya rike arewa ya bar musulmi dan uwansa tufa balewa ya rike lagos ba wanda ya kuka an buga tafi kuma sun aiki mai kyau. Mai fashin baki kan lamura a Najeriya mai Goyon Gwatau ya ce kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a suna bayyana goyon bayan 'yan takara ne don hasashen wanda zai kawo haɗin kan ƙasa. Wato shi aminci da wani ko kuma goyon bayan wani ɗan taliki ko wata a shugabanci yana da muhimmanci wajen kawo canji na karni me ma'anan canjin karni wato na zamani hmm. idan kika duba a najeriya misali mun samu general olusegun obasanjo hmm. yana goyon bayan peter obi hmm. mun samu general ibrahim bada masu baban gida tsohon shugaban kasa na najeriya yana goyon bayan ra'ayi na shi obasanjo kin ga dai shi bai fito ka'in da na'in a fili ya ce ya goyi bayan fida obi ba amma ya yi goyon bayan abin da janar olusegun obasanjo ya yi wa'annan dattibai ne wanda duk ra'ayinsu yana ga neman cimma burin ɗaukaka najeriya da kuma ingancinta a matsayin ƙasa a duniya idan kika duba ƙasa najeriya akwai musulmai da yawa miliyoyin musulmai a Najeriya akwai kirista miliyoyin kirista a Najeriya daga lokacin da ake zaɓen ronin mate idan baka samu ka nemi wanda zai mataimakinka da zai samu ya zamo wakili ne na haɗa kan Najeriya ba to dattibai za su yi shakka wannan shakka saboda wannan ƙasa Najeriya burinmu jin daɗin zaman lafiya na Najeriya shine a haɗa kan 'yan Najeriya. Mun yi shekaru da dama a demokradiyyar nan ya kamata a ce Najeriya ta wuce ƙarfin tana duban a'a musulmi da musulmi ne ko krista da krista abinda dai take duba shine ya kamata a ce wanda dai zai haɗa ƙasa ba tare da la'akari da addinin shi ba ko da ma duka addinan su ɗaya ne wayanda dai suka yi tasiri musamman wajen haɗin kan ƙasa da kuma kawo ci gaba a ƙasa. Shi demokradiyya dama ba shi da wani abu na addini ko kabilanci amma saboda mu a najeriya muna da wani al'ada na kabilanci wanda a uh, masu zaman kansu wanda ake kira civil society organization har ila yau ana ta gwagwarmayan ƙoƙarin ganin cewa in najeriya mun daina alaƙa da kabilanci ko kuma da addini amma muna duban najeriya ne idan za mu haɗa kan Najeriya to dole ne a samu an haɗa kai tsakanin kudu da arewa tsakanin Kirista da Musulmi. Ƙasa da watanni biyu kafin manyan zaɓuɓɓukan na Najeriya 'yan takarkaru na kan zafafa yakin neman zaɓe yayin da 'yan ƙasa na gari ke karɓan katin zaɓen su don zaɓen waɗanda za su cire musu kitse a wuta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tumadalla yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare, mu da sake ganin wannan ranar Alhamis ta farko a cikin wannan sabuwar shekara ta 2023 da ni Abdulhab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatar da takaitattun labarin wasanni. Ga masu bibiyar harkokin wasanni shekarar 2022 ta haifar da sauye-sauye da dama a fannoni daban-daban musamman inda aka yi ta burza. musamman a fagen kwallon kafa na cin kofin duniya inda aka ga kananan kasashe suka ba da mamaki a fagen iya taka leda shigowar sabon shekara ta 2023 ya samar da kafofi wa gwanayen murza leda inda a halin yanzu cristiano ronaldo ya raba gari da tsohuwar club dinsa manchester united ya koma kasar saudiya domin taka leda club din al-nassar wanda sa club din al-nassar ya janyo mata samun haɓakar mabiya a kafafen sada zumunta mabiyansa sun bunƙasa tare da sayan rigarsa mai ɗauke da sunansa da kuma labarsa don nuna goyon baya sai dai kuma a yayin da magoya bayan nasa ke ɗaukin ganin fara taka leda na farko da ake sa ran zai yi a ranar 19 ga wannan wata ta janairu sabon shekarar 2023 tsakanin club dinsa al nasar da kuma paris saint-germain a saudiya hakan ba zai samu ba a gare shi domin an ba shi jan kati guda da zai hana shi buga wasa har sau biyu to halin da ake ciki kuma cristiano ronaldo za a biya shi euro miliyan 200 a kowace kakar wasa kudin zai iya haurawa zuwa euro miliyan 214 idan aka gwamatsa su da wasu alaus alaus hakan zai mai da shi dan wasan kwallon kafa da ya shalle kowa a karban kuɗi a tarihi ita kuwa club din real madrid ta ƙasar sifaniya ta ce ta gano 'yan wasan gaba guda uku da za su maye gurbin benzema mai shekaru 35 benzema yana kan ganiyarsa ya sami kyautar ballon d'or a kakar wasa da ta wuce sabida irin kwazonsa a club din real madrid benzema ya taimaka wa club din lashe kofunan la liga da na uefa yan wasa guda ukun da kulob din real madrid din ke son ganin ta sayo su sun hada hadda dan kasar brazil hendrik sai dan wasan manchester city erlen haaland sai rafael leo daga kulob din ac milan a halin da yake ciki kuma ƙungiyar kwallon kafa ta flying eagles 'yan ƙasa da shekaru 20 kocinta ladan boso ya ce 'yan wasan najeriya da ke kasashen waje za su sami gurbi ne a wasanni guda 20 ya kara da cewa in har 'yan wasan da ke kasar waje za su sami gurbi zai kasance ne kawai bangaren kai hari da masu tsaro coach ladan boso ya yaba hukumar kwallon kafa najeriya nff sabi da biyan 'yan wasan kudadensu da kuma shugabanni alawus alawus dinsu a kan lokaci kasashe sha biyu ne za su fafata a gasar cin kofin afirka na kasa da shekaru 20 wanda kasar algeria za ta ɗauki nauyin bakoncin kasashen na shekarar 2023 gasar wanda za a gudana a shekarar 2023 na 'yan kasa da shekaru 20 shine na 23 abdulhab muhammad wuri amurka daga bauchi a nigeria yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da labaran duniya a takaice To a takaicen ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Laraba ta ce tattaunawar komawa ga yarjejeniyar da ta takaita shirin nukiliyar Iran ba ita ce babbar abar da Amurka ta sa gaba ba a yanzu. Mai magana da yawan ma'aikatar Net Price ya gaya ma manema labarai cewa yarjejeniyar nukiliyar ta shekara ta dubi da goma sha biyar wadda aka fi sani da gawurtacciyar yarjejeniyar haɗin gwiwa ta jcpoa ba ita ce mafi inganci ga amurka ba a yanzu amma tsawon watanni da suka gabata ba a masa a ajandar kasar ba amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekara ta dubi da goma sha takwas a ƙarƙashin shugaban lokacin donald trump wanda ya kafa hujja da cewa yarjejeniyar ta rangwanta ma iran sosai sannan ya kara kakaba mata takunkuma iran ta mayar da martani da wajen yin watsi da alkawaran da ta ɗauka a ƙarƙashin wannan yarjejeniya wadda aka cimma don magance damuwar da ake cewa iran na kokarin ido makaman nukiliya yau alhamis shugaban rasha vladimir putin ya ba da umarnin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 36 a yakin da ya kaddamar kan ukraine saboda hutun kirsimetin 'yan ɗariƙar orthodox putin ya umarci sojojin rasha su dakatar da kai hare-hare kan kasar da ke makwabtaka da su na tsawon kwana biyu da rabi daga yammacin gobe juma'a a cewar fadar shugaban putin wato rasha kremlin masu sauraro duka-duka abinda ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu da karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon ghana za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu kan a madadin shi ibrahim almasi garba da ya taya na gabatarwa da dadi balawi da ya hada shirin sai injiniyan mu patrick ni mahmud lalo nake cewa ku kwana lafiya